kasan su wannan ƙasa su komai nasu suna ganin cewa kamar su ne daidai mu kuma yanayin namu daban kamar misali zan baka a 'yan ta'addanmu suka shiga gari duk da dabba da ƙananan abubuwan da suke masu halittu duk su kashe to akwai take haƙƙin da ya fi wannan su in sun duba ɓangaren su suna da nasu wannan haƙoƙin amma mu ma muna da namu haƙoƙin shi yasa kake gani wani bi muna samun babbantuwa a tsakani amma dai mun masu bayani kamar su kan ce sojojinmu suna yin ba daidai ba abin da bai kamata ba to kuma mu ma muna da ƙa'idodi rule of engagement da muke faɗa cewa kamin ka harbi mutum sai ya zama cewa za ka kariya kanka ne to amma wani bi sai wuce haka kamar in baka misali za ka je ka kashe mutum sai ka ɗauki abun ganda ya kyake harban tanki ka kashe mutum da shi a kaga wanda ya wuce haƙi su ne ake ce ma janiba ƙa'idodin janiba to mutanen nan ba sa amfani da wannan ƙa'idodi wanda ya zo ya harbe ka da babban bindiga ta atilare zai kashe mutum daya kai ka je za ka ɗauki eh, ƙaramar bindiga ka harbe shi so abubuwan da yake faru amma muna masu bayani ko yaushe cewa su gane ba wai a'a mu muna hita ka'idodi ko saboda eh, muna son mai bane saboda mu kashe lahaddin muna yi gwargwado abinda ake ce ma minimum force karamin karfi abinda duk ya kamata wanda ya kamata ka harbe kamar yanzu misali zan baka ma ka ɗauki hama ka ce za ka kashe sauro kaga ɓanna karfi ne to shi ake cewa gwargwado sai ka duba abin da ka gani shin wannan da zan harba daidai da abin da ya kamata a harbe shi da shi ne shi ne ake abin da mu suke kuma shine muke ce ma ka'idodin harbe-harbe ko rules of engagement to amma su nasu suna ganin wannan din ma da muke yi ba haka bane ba daidai ba amma ya kamanta da abin da su a nan mutum ba zai dauke abun yakin tanki bai harbe mutum da shi ba sa wani to amma waɗannan mutane su ba su da ka'ida komai suka samu kashewa ne kawai komai ka manta shin har guba suka ji suna samun ruwa da dabbobi da mutane su ca su mutu kaga waɗannan abu ka'idodi su sun sani ba daidai ba ne su suna yi mu ba ma za mu iya wannan ba to shi yasa ga cewa ko yaushe muna dan samun eh, cikas tsakanin mu da su ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata najeriya da 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su